Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Fondation studio Kalangu karfe biyar da minti talatin. Yau Litinin 12 ga watan Oktoba 2020 ga kanin labarun. An bai wa kunjoyi masu zaman kansu na ƙasar Nijar su goma takardun yarjejeniyar su gudunmuwa da tsarin talafawa kunjoyin horar hula Pazok Trois ya ba su yau da tayi a nan yame za ku je cikon bayani a cikin shirin. Ranakun bakwai da takwas ga watan Satumban da ya shuɗe an gudanar da wata kasuwar baza koli ta jiha a birnin Tawa, komi ke dalili za ku ji a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na kowace ranar Litinin zamu maganta kan lamarin da daka wani al'amari da kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar ya tanadi hukunci a kai, to amma sai bayan kun sha labaru. masauraro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin da farko mu shaida muku cewar kunjoyi masu zaman kansu na kasar nijar su goma sun amfana da gudunmuwar tsarin tallafawa kunjoyin horar hula pazok turwa a yau da sahi ne a nan yamme aka mayar musu takardun yarjejeniyar wannan gudunmuwar sosai za ta karfafa karfin aikin kunjoyin na horar hula bisa ga batun zuwa bakuncin habire daraktan kungiyar jimed manu nabara hamidu ya ma nafisa da musirfo karin bayani Proje ɗinmu euh, ya shimfiɗu ne bisa wa'adin watanni goma sha takwas. Proje ne da muka ɗora domin saka tsari da kuma ƙarfafa horarwa ga ƙungiyoyin fararen hula a bisa fannin baƙin haure musamman a cikin tsarin kare haƙoƙin baƙin hauren. Projen zai yi aiki ne a yankuna uku ya maitawa Agades, inda yankuna ne masu mahimmanci idan aka yi maganar kula da baƙin haure. Muna farin ciki da aka zaɓi projen mu. Za mu yi aiki domin kawo mu a fuskar kula da kare haƙƙin baƙin haure da daukar nauyinsu waɗanda suna cin karo da wahalhalu a bisa hanyar su ta baƙin haure. Daga yamma bari mu leƙa yankin Adar ranakun bakwai da takwas ga watan Satumba da ya shuɗe a birnin Tawa an gudanar da wata kasuwar baza koli ta jiha mai alaka da zartar da projen da ake cima matasa sun dukufa sun kuma ba da kai a kasar niger kungiyar ƙasashen turai ta ba da tallafin gurin da shine haɓaka aikin da matasa za su yi a cikin jihar madam awami rakiyatu gazibo tawa abdullahi ausuk cikon bayani Wannan baje kolin na da nasaba da tsarin nan na matasa su ba da kai cikin kasuwanci a ƙasar niger. Tsari ne da kungiyar tarayyar Turai ta saka jari a kai. Wurin da ake son cimma shine sama ma matasa aikin da ya daidai da yanayin jihohin tsarin ya shahi tawa da zandar. Mun zo ne mu jawo hankulan matasa na su mai da hankali kan kasuwanci. Su rinka yin ayyukan hannu da kananan sana'o'i masu muhimmanci kuma wanda suke da nasaba da jihohinsu. Haka zalika mun yi wani bincike don mu ga gano fannonin da za su sa matasan su samu ci gaba shi yasa muke son batun na kasuwancin matasa ya hada da yanayin jihohin kun daga nan ma an hada wata hanyar ci gaba da ta shahi jihohin har yanzu mu tsaya a cikin jihar ta tawa zauren kafofin labaru tare da tallafin ONG Pagod tsarin tallafawa kyautata jagorancin demokaradiyya sun kasance a jihar tawa garin birnin kwani inda 'yan jarida talatin da suka fito daga garuruwan nijar da rama sun samu horo akan manufar rike wato yin rigakahi na rigingimu a lokacin zaɓe ɗaya bu ɗan saku ɗaya daga mahalartan ya faɗawa asumana musa arzika alamun da ya gani game da wannan horon akan faɗakar da mu bisa ga abubuwan da suka shafi aikin mu na 'yan jarida wanda ake so mu kawo musamman a irin wannan lokaci da ke tafe na yakin neman zaɓe ko kuma zuwa zaɓen shi kan shi wannan zauren na 'yan jarida mai de la press wannan taron ko ce wannan horon da suka zo su ma sun samu tallafin jari ne daga wata ƙungiyar da ke dafa musu wadda ake ce ma ita wannan ƙungiyar tana kokarin ta ga cewa an wayar da kan mutane bisa ga kawowar kwanciyar hankali don mu samu wannan kasar mu ta Nijar zaben da za a yi zaɓuɓɓukan da za a yi a yi su a ƙare lafiya. Malamin nan na Krista ɗan asalin ƙasar Italiya Pierre Ligi Machali da aka sace a ƙasar Nijar a shekara 2018 ranar Alhamis da ta shuɗe ne aka sallame shi tare da wasu mutane hudu da ke hannun gungun 'yan jihadi. Babban limamin na Krista dai na Yame ya tabbatar da sakin ya kuma ce ma mabiya bayan addinin Krista da ya tattauna da shi ta wayar talho daga ƙasar Italiya inda yake yanzu haka. Ga fasarar bayanin Laurent Lompo. Mun tattauna ya ji daɗi sosai kuma ya buƙace ni in isar da godiyarsa zuwa ga lokacin mabiya addinin Kirista da na Musulunci da al'ummar ƙasar Nijar baki ɗaya waɗanda suka yi ta'addo'i sosai domin ganin an sake shi. Mun dawo daga taron ibada inda muka nuna matuƙar farin cikinmu. Muna godiya ga Allah da ya bamu damar sake ganin shi. Muna kuma godiya ga dukkan waɗanda suka kawo tasu gudunmawa wajen ganin an sake shi. Muna fatan Allah ya kubutar da sauran mutanen da ake ci gaba da garkuwa da su, su kuma waɗanda aka saki su gode wa Allah, su kuma tsaya akan imaninsu. ya ce in sanar da jama'a cewa yana tare da su domin saukar alheri a Nijar. A halin yanzu ba za a iya cewa Lijima makali zai dawo Nijar ba saboda ya share shekaru biyu a tsare sai ya samu lokacin kasancewa cikin iyalinsa da magabata bayan haka ne zamu duba yiwuwar dawowarsa. albarkacin wannan samun kai na pierre ligi Matali, tawagar kwamitin tattaunawa tsakanin addinai sidir ya kai wa magoya bayan addinin krista wato kalmar farin cikinsa da kuma zumuntaka da kasar niger bayan sakin kimanin 'yan jihadi 100 a kasar mali bisa ga sharaɗin saka mutum hudu da aka yi garkuwa da su salamar da aka kammala a ranar wato alhamis ta da ta shuɗe ana ganin fuskar damuwa ga al'ummar wato yankin sahel mai nazarin lamuran tsaro kuma malamin bincike a jami'ar zandar dr dukko abdulrahman ya ma lamarin fashin baki inda ya ce Wannan abu da yawa kana a Mali musamman wajen ga su Sise na Mali yana nuna cewa da ta'addanci wannan yankin na Sahel ya koma eh, kamar sana'a safari wanda ake iya samun kuɗi ko kuma a samu wata biyan bukata akan shi. Babban abin wanda ya kamata a gane shi ne ta'addanci yau a cikin yankin na Sahel ya kawo wata rawa can wadda ba a taba sani da ita ba za a iya danganta shi kamar da ta'addanci ma na siyasa shi shine wanda 'yan siyasa da kansu za su shiga cikin wannan ta'addanci saboda a jima wani ko kuma a hana ma wani takara. Sai a ce babban illa ce saboda saboda yanzu abin da yake nuna cewa ta'addanci yau yana cikin gidaje na 'yan siyasa kuma zaman lahiya a ƙasar mali yana da wuya a same shi kamar dindindin saboda duka abin da za a yi sai an ɗauki matakan ne saboda a hana ma aiki da ta'addanci kamar wata hanya ta siyasa consequence da za a samu shine ta'addanci ya koma kamar wata aƙida ta siyasa gaba ɗaya. Dr. Dikko Abdurrahman kuka saurara. Yanayin halin masassarar cizon sabro a ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin sanarwoyin da aka gabatar a yayin taron Majalisar Ministoci na ranar tara ga watan Oktoba. A cewar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma an gano da ƙarin kaso 30 cikin 100 na halayen kamuwa da cutar kuma mutum 570 suka mace fiye da adadin shekara ta 2019. Rukayyatu Abdurrahman ta rawaita sharfi a kai. Asmanu Shina, min sharfin ya ƙunsa. A wannan shekara ta 2020 an samu karuwar adadin mutane da suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro sanadiyar ruwan sama masu yawa da aka samu wanda hakan ya haddasa ambaliyar ruwa da taruwar su wuri daya al'amarin da ya janyo hayyafar sauron wanda shine ke hada cutar zazzabin sanarwar zaman taron majalisar ministoci ta ambato cewa kimanin mutane miliyan biyu da rabi ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar zazzabin cizon sauron daga ran 1 ga watan janvier zuwa 7 ga watan oktoba na 2020 yayin da kusan 2,500 suka riga mu gidan gaskiya alƙaluman kiwon lafiya da ma'aikatar ma'aikatar lura da dakile annobar cututtuka ta ruwaito sun nuna cewa an gano karin kashi talatin cikin 100 na masu kamuwa da cutar zazzabin cizon sauran da mutuwar mutane 500 sanadiyar wannan cuta idan aka kwatanta da shekarar dubu da 2019. Bayanan sun nuna cewa dukkan jihohi sun sami karuwar mutanen da suka kamu da cutar da kuma na waɗanda suka rasu. Tawa, Tilibiri da Maraɗi su ne lamarin ya fi shafuwa sosai yayin da kowace jiha ta samu kusan mutum 500 da suka kamu da cutar. Jihohin Agadas da Difa su ne ke da mafi karancin adadin waɗanda suka kamu da cutar a cewar ma'aikatar kiwon lahiya. A gaida na Shina, batun lafiyar kwakwalwa ya kamata ya zama batu ne da ya shafi kowa. Haka mataimakin jagorancin tsarin ƙasa ga batun lafiyar kwakwalwa Nu Umaru ya faɗa albarkacin Sallah ce ranar duniya ga batun lafiyar kwakwalwa da aka gudanar goma ga watan Oktoba bisa ga ma'udin a aiwata domin lafiyar kwakwalwa a zuba shari. A yame ta hanyar gudanar da ayyukan waye kai ne aka zartar da wannan ranar. Ga dai cikon bayanin da Nuhu Umaru ya yi inda ya ce. a nuna ma falahiyar kwakwalwa abin da za su ta bunƙasa an ci abubuwan da za su ta bunƙasa ba sai kaɗai ba kuɗi ko wani magani ana iya waye mutane kai ja hankalin mutane na in an gaba su da lahiya su ta yi gidan likita su yi magani kuma lahiyar kwakwalwa ba iya bambanta ta da sauran lahiya ta sashen jiki duka bancin wanga abubuwan na jawabai iri-iri su ma sauran ƙungiyoyi su OMS sun yi nasu jawabi in tun ka ja hankalin mutane ya kamata a kula da 'yan mulati masu fama da taɓin hankali ko kuma shaye-shayen kamar ƙwayoyi da su kamata ba suna kawo mutuwar hankali gari ko kuma an ga wanda suke son sa kansu cikin wannan hanya shaye-shaye a yi musu hudu ba don su bari ko kuma ma kasa shiga maina ta kasar Nijar ta kawo layi a cikin cin nasarar da ya kamata ta samu tawagar kwallon kafa ta kasar Nijar a ranar Asabar da ta shuɗe ta murkushe 'yan kwallon kafa na tawagar sawo ta kasar Chadi da maki biyu da fanza hilin kwallon Stade General Sani Kunce na Yame wannan fafatarwar na cikin tsarin kwambalar ƙasa da ƙasa ta sada zumunci wada ta hada Chadi, Sierra Leone da kasar Nijar inda ƙasar Nijar ce ta karbi bakuncin dama ce ga kocin ƙasashen uku nasu auna azakar 'yan ƙwallon kafan nasu kamin wato tankaɗe da rairayen da za a yi zuwa ga kofin ƙasashen afirka kan sabon kocin mena ba faranshan nan wato jean-michel cavalli ya nuna gamsuwarsa da wannan sakamakon farko Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa yarta a cikin anguwan nasu da yake yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu. kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu gabayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Da daka tamkar aikata kishin kai ne da ayar doka mai lamba 231 ta kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar ya tana da hukumtawa. Juju Goje Maimuna Gajibo a firata da Balkisa Hamidu ta fayyace muna ma'anar da daka da kuma hukuncin da ke ga wanda ya aiwata gazumin firata su. A fuskar aikata laifuka a waɗansu lokata muna shi ana maganar laifin daddaka. Shin wai menene laifin daddaka ya kumsa? Daddaka laihi ne wanda ayar doka mai lamba 231 ta kundin shari'a ta yi hukunci a kai. Daddaka ita ce a ɓata ko kuma a yanke ma mutum wani bangare na jikin shi da ke sa haihuwa. In matarka ta yanke maka gabanka, in ba da gangan bane hukuncin daddaka baya hawa kanta. Hukunci ne wanda ya yi shawar maza kawai saboda yanke gaban namiji shine ake ce ma daddaka a bangaren ayar doka mai lamba 231 na kundin shari'a sai in laihin daddakar ya zama na gayya kun yi rikici da mijinku saboda kishi ko kun bakin rai ko kuma dan zai kara aure ku kasa daurewa da gangan sai ku yi mishi tarko ku yanke mishi gaban shi idan ya rasa ran shi kai ko da ma bai rasa ran shi ba ganin cewa da gangan ne kuka aikata wannan ya zama daddaka hukuncin kisa ne wanda ya fi karhin laihi waɗanne hukunci ne aka yi tanadi. Ƙasar Nijar ta tanadi hukuncin kisa ga wanda laihin daddaka ko kuma yanke gaban namiji haukan shi. Wannan shine ƙarshen keta idan da gangan kuka yanke ma namiji gaban shi. Ya kamata alkalai su yanke muku hukuncin kisa. Idan kuka yanke ma wani mutum gaban shi da gangan hukuncin zaman gidan yari tsawon rayuwarku shi ne zai haukan ku. Da gangan sai ku ɗauki niyyar duk da cewa dai ba ku samu damar yin hakan ba amma niyyar tana nan ta yanke mishi gaban shi to za ku fuskanci hukunci ɗaya hukuncin kisa ne amma tun da ƙasar Nijar bata tabbata ba to za ku yi zaman kaso na tsawon rayuwarku babu zancen wani ɗaukaka kara za ku ci gaba da zaman kaso ne har ƙarshen rayuwarku. Waɗanne shawarwari ne za ku bayar a shara'ance ga masu saurare? Idan kun san cewa abokin zaman naku mai tsananin bin mata ne ku kiyaye ajiye makamai barkatai a cikin gida. Ana batun kisa ne in akwai niyya da kuma shiri. In ku masu tsananin kishi ne kuma kun san halin abokin zaman naku ba mai zama dan bane to ku daina irin wannan tunanin abun da ya sauka kenan mu futa lafiya